أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين ina roƙon Allah subhanahu ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaitawanmu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu yazo innahu waliyu zalika wal qadiru alai bayan haka alhamdulillah Allah ubangi ya kawo mu rana ta 20 da nawa 21 daidai Da wannan wata mai albarka na Ramadana wanda yake dabda ban kwana da mu na wannan shekara ta 1439 bayan hijirar fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga mahaifansa Makka zuwa makwancinsa Madina wanda ta yi daidai da yau shida ga watan takwas shida ga watan shida ko na shekara ta 2018 miladiya muna nan dai a wannan sura mai albarka suratul a'raf za mu tashi da izinin Allah akan aya ta 128 bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله na'am a jiya mun karanta matakin da fir'auna ya ɗauka a kan banu isra'ila da kuma shi annabi musa kansa da waɗannan bokaye ‘yan sihiri da suka yi imani da annabi musa nan take bayan sun ga ayoyin allah na gaskiya da suka bayyana a sandan annabi Musa alaihi salam inda ta rikide ta koma kumurci a take suka yi sujada wa Allah subhanahu ta'ala suka yi imani imanin da ya rarike zuciyarsu wanda gaba ɗaya ya rufe musu ma duk wani kwarjini ko tsoro na fir'auna yayin da fir'auna ya alkawaranta musu cewa zai musu mummunan ta'addanci na kisa a inda ya rantse cewa zai yanke hannayensu da ƙafafuwansu ta saɓani sannan kuma ya giciye su har su mutu fir'auna da ya ɗauki wannan matakin shi kuma annabi musa a aya ta yau sai ya kira mabiyansa a inda ƙala musa liƙaunihi annabi musa alaihi salam ya faɗa wa mutanensa bayan ya ji irin barazana da intimidation da shi fir'auna ya ɗauka game da mabiyansa da suka yi imanin nan me yace musu ya ce, ista'inu billah ku nemi taimako da Allah ku koma ma Allah ku yi ta'addu'a, ku nemi taimakon Allah akan wannan azzalimin mutum sannan wasbiru ku yi haƙuri jarrabawa ce mai girman gaske Allah ya jarrabe ku da ita saboda haka al'amari ne da yake bukata a koma ma Allah a koma addu'a kawai saboda ina suke ina ƙarfin fir'auna ina ƙarfinsu ina na fir'auna ga fir'auna dama ɗan ta'adda ne mai ɓarna a bayan ƙasa Allah ya ba da shaida a kansa wa fir'auna zil autad allazina taghaw fil bilad fa aktharu fiha al fasad maɓarnaci ne mai zubar da jini kuma ya rantse musu zai musu wannan ta'addanci, to sai a koma ma wanda ya fi shi fir'aunan ya halicce shi a nemi kariya daga gare shi da mafaka daga gare shi ya ce innal arba lallai ita ƙasan nan da muke ciki wannan ƙasa ta misira da muke ciki lillahi ta Allah ce ba ta fir'auna ba ce kuma ina tabbatar muku yuri su ha ya sha umin ibadihi nan gaba Allah zai gadar da ƙasar ga wanda yake so cikin bayinsa na kirki na ƙwarai masu masa ɗa'a. Akwai juyi da zai zo nan gaba wa tilkal ayyamu nudawilu ha bainan nas. <clears throat> Yace wal aqibatu kyakkyawan ƙarshe kyakkyawan makoma tana ga lil muttaqina ga masu tsoron Allah ko ba daɗe ko ba jima masu tsoron Allah sai sun samu rinjaye su ne a sama duk rintsin jarabawa duk tsananin jarabawa duk tsananin haɗin kan kafirai a kan mumunai da makirce-makircensu da zagon ƙasansu to babu shakka za su cutar da musulman amma matukan musulmai suka riƙe Allah suna ta addu'a sannan suka yi haƙuri suka toge suka bi dokan Allah ɗin duk tsanani da rintsi dai suka bi Allah ɗin suka haƙura to daga ƙarshe dai rinjaye zai kasance a hannun musulmai a hannun mumunai da izinin Allah <coughs> kun ga abinda da annabi Musa ɗin nan ya kira mutanensa zuwa gare shi to shine kiran da Allah yake wa duk mumunai da musulmai a kowane zamani suka shiga jarabawa Allah ya ce wasta'inu bis sabri sai ya ce was salati wa innaha lakabiratun illa alal khashi'in kaga wasta'inu billahi shi wannan yace wasabri wasbiru wancan kuma yace wasta'inu bisabri sai yace wassalat in abu ya ya yayi tsanani a gare ku ku nemi taimakon Allah ta hanyar yin salloli ku yi ta addu'a kuna nafilfilu kuna alkunuti kuna addu'o'i kuna faɗawa Allah sannan wasbiru ku rika haƙuri A kan jaraba da Allah ya jarabe su inda ita Allah ya kan iya jarrabanka da wani azzalimi da fi ƙarfinka, amma ka koma ma Allah ka rika faɗa wa Allah subhanahu wa ta'ala manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ala ku saurara innan nasra ma'as sabri duk wata nasara sai an yi hakuri duk wata nasara da zaka samu a rayuwarka to sai kai hakuri domin za ka yi ta karo da obstacles wato matsaloli daban-daban daban kafin ka cimma gaci kafin a samu yayewan al'amura za a sha wahala to amma haƙurin nan shi za a yi kada tsananin jarabawa mutum ya bar imani ya bar musuluncin nan ko ya sai da rayuwar lahirarsa da ta duniya waɗansu suna yin haka yanzu Allah ya yi bayani ya ce yusbihul mu'minu Eh, eh, mu'minan wa كافرا kafiran aw مؤمنا mu'minan كافرا يبيء kafiran بأرض من الدنيا arabin min duniya. yace waɗansu musulman za ka ga an wayi gari da su suna mumunai kafin a kai yamma su rikide sun zama to kafirai waɗansu kuma a kai yamman da su suna mumunai kafin safe haka sun canja sun rikide sun koma kafirai suna sai da mutuncinsu da addininsu da ɗan wani abu na duniya wanda bai taka kara ya karya ba saboda haka in jaraba ta yi tsanani kar a kalli wani a tsora masa kar a kalli wani a tsora masa mutum ya kalli yadda rayuwar mutanen ta koma ta saba wa Allah kowa kamar yadda muka bayani ana taba Allah kowa a daidai matsayin da Allah ya masa yana taba Allah ana sabo ana sabo saƙon da waɗansu al'umma suka yi aka kifar da su aka halakar da su duk al'umma sun kwaso su a yau suna yi ka je kasuwa ka gani manzo Allah ya haramta mutanen birni da suke zaune su rika taron kayan mutanen ƙauye suna saya daga waje su kawo su sayar ana yi kullum ana wa'azi a daina anki mutanen ƙauye idan sun ka abubuwan su kasuwa su sai da yanda suke so su ɗan riba kaɗan suke so sai a je a tare su a waje a ce ba mai sayarwa sai an haɗa a he ta hannun dillali sai ta hannun dillali su kuma dillalan a nan suke zaune a cikin gari ko su je kasuwanni can wajen gari sai su tari abun su ce sun saya sun saya ba wai za su biya ba su sai a lodo musu su kasa son su sayar yanda suka ga dama wancan kuma ɗan kaɗan zai sayar da an bar shi ya kawo abun har kasuwa da za a samu sauƙin shi mu je wajen tawaye mudu mu je wajen algish mu je wajen rantsuwa na gamus na ƙarya akan ga yanda aka sai abu ba haka bane mu duba abubuwa fyaɗe wa ƙananan yara abubuwa fuka kullum muna faɗansu sai yake ke na ka ba wani amana buɗe ɗan shago ka ba wani ya riƙe maka laifin daga ƙasa har sama ne na sama ne da yake a manyan kujeru sai a ga abin da suke ɗaukan babba ne amma har ƙasa duk ana laifi sai wanda Allah ya tsare to in Allah ya tashi ponishin al'umman nan shugaba ba zai tare ba shugaba ba zai tare ba ba zai iya ba duk sojojin duniya da za su haɗu ba za su mai da fitina da azaban da Allah ya so ya saukar da ita ga al'umma ba saboda haka haɗuwa ake yi a gyara a tuba a koma ma Allah a yi ta'addu'o'i a yi haƙuri mun karanta addu'an annabi nuhu mun karanta addu'an da uh, abin nan aka yi a can baya fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana gaffaran yursilis sama alaikum midrara mun karanta walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardi walakin kafar sun kafirci saboda haka tuba ake ko kai kadai ne as an individual ka gyara tsakaninka da Allah kaga ka daidaita sai kaga ka bambanta da mutane sai kaga al'amuranka suna tafiya babu matsala wani dab da kai yana kuka to ka gyara tsakaninka da Allah kenan to hakuri ake kuma ƙasa ta Allah ce yakan gadar da ita ga wanda yake so yayi alkawari kuma a cikin suratul qasas Allah maɗaukakin sarki yake a wa yuridu anna an yamunna ala alladhina stud'ifu fil ardi wa yaj'alahum a'immatan wa yaj'alahumul warithin wa numakkina lahum fil ardi yana so ya kafa su bani Isra'ila da ake tattaka wannan ake raunana su Allah ce ina son in kafa su a doron kasar su in yi canji in ba su mulki wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum ma kanu yahzarun nuna wa fir'auna da rundunansa da hamana abinda ba sa son nan dai ɗan banu isra'ila ya mulki ƙasan mulki ya koma eh, hannunsu sai ya kasance in ji Allah mabiyan annabi musa da yake imani ya yi makuni ya kafu a zuciyansu ƙalu sai suka ce annabi musa ai uzina min qablu mu kan mun daɗe ma ana cutar da mu tuntuni ma tun ma kafin ka zo fir'auna ya daɗe yana cutar da mu mu ka ai a cikin cuta ma muka muke wa min min qabli an ta'tiyana kafin ka zo mana ma mu mun saba da azabtarwa ta fir'auna wa min ba'di ma ji'tana haka nan ma bayan ka zo mana yanzu ma gashi wata azabar za ta biyo ai mu mun saba ma qala sai annabi Musa yace musu asa rabbukum an yuhlika aduwakum sha Allahu da sannunan kaɗan ana sa rai Allah zai halakar da maƙiyin kunnan fir'auna very soon kuma wa yastakhlifakum fil ardi ku din ya baku mulkin ƙasar ya danka komai a hannunku fa yanzura kaifa ta'malun shi ma Allah ya ga kuma ya za ku yi kuma ya za ku yi waɗancan sun riƙe mulkin mulkin ya ruɗe su ya halakar da su to za a shafe su za a gama da su ko kuma a ba ku riƙo kuma a gaya za ku yi ka san mulki wata guba ce da shi sai wanda Allah ubangiji ya ya kare mutum kuna nan tare da shi kalau ma malam in ya hohe ka ga ya rikice kaman wani abu ya same shi Allah ne ya san menene akan kujeru sai dai addu'a kawai to saboda haka in Allah ya jarrabe wani ya kwace abu ya baka to kai ma jarrabawan ne Allah ya gaya za ka yi ne kawai Allah ya gaya za ka yi hanin jarrabawa ne shi ma bayarwan duka jarrabawa ne na Allah subhanahu wa ta'ala na'am وإن na'am Allah maɗaukacin sarki ce walaƙad a hazna ala fir'auna bisinin Allah ya ce mun azabtar da mutanen fir'auna bisinina da fari fari rashin ruwan sama rashinsa gaba ɗaya ko kuma ƙarancinsa wanda baya isa ya shayar da gonaki Allah ya ce da shi muka fara jarrabansu muka saukar musu da wannan azaba. ta fari sannan wa naqsin min samarati da ƙarancin ‘ya'yan itace da amfanin gona saboda ‘ya'ya itatuwa sai sun samu ruwan sama sai ruwan sama ya sauka ake samun ‘ya'ya haka nan ma gonaki babu kam babu ruwan sama to kaga zancen gonaki ma babu zancen a shuka babu zancen ‘ya'yan itace ma babu zancen dabbobi ma su ci su sha babu domin ruwan saman nan da shi ne Allah ya ta'allaka rayuwar duk wani abu mai rai a jikinsa mutane da dabbobi da kuma tsirrai da bishiyoyi to da shi Allah yake fara kama al'umma idan suka bau'e suka bar Allah Allah ya yi haka ne kamar somin taɓi la'allahum ya zakarun taka ne mutanen nan su dawo hankulansu su dawo taitayinsu idan suka ga abinci ya gagara ya yi tsada kayan abinci ya gagara ‘ya'yan itace sun gagara kayan marmari yanzu in za a sayi ayaba ka rika ɗan tsayawa ka gani wani zai ce a yanko mai kwaya uku kwaya uku shine zai ce daidai da shi ba zai matasan ma ma abun nan inabi ba ba zai matasan ma grade din nan inabi domin shi kilo ne kawai za a dubu ɗaya ne kawai su ɗari takwas mutum zai mallaki wannan ka ce bai da abinci ka ce zai sha inabi ya sha inabi ya kai shi ina masara kawai da da da dawa da gero ka gani to yadda ake ɗan tsikaran su ma malam ga nan amma sun fi ƙarfi kullum ka sha da ƙyar ne to haka za ka tarar wannan jarabawar ba wai al'umma annabi ba ne kawai Allah yanda Allah ya ce wala nablu wannakum bi shay'in min al-khawfi wal ju'i wa naqsin min al min al-amwali ko wal anfusi was samarati sai yace wa bashiri sabirin alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan jarabawa sai da Allah ya rantse da girmansa da zatinsa ce sai ya jarrabi al'umma da wannan Allah ya rantse ce zai yi abu kai kuma kana zage wani mutum ka ce wai ya tare ya tare shi Allah ya taɓa rantsuwa kuma ya saba alkawari babu wanda ya isa ya tare to kaga irin wannan jaraba wanda Allah ya ce wallahi sai na jarabe ku to sai yana kawo mana su kaɗan kaɗan ya jarrabi waɗanda suka gabace mu ya jarrabi mutanen annabi Nuhu da shi da suka zauna cikin talauci da rashin abinci da rashin abin nan da tsanani yace fa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana faran. ku tuba zuwa ga ubangijinku ku daina shirka da bauta ma gumaka da saƙa dokokin Allah shi Allah mai karɓan gafara ne idan har kuka sulhunta tsakaninku da Allah kuka dawo hanya to yursili sama'a alaikum midirara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anharan ma lakum la tarjuna lillahi wa ku tuba zuwa ga Allah ku sulhunta idan kuka sulhunta da Allah zai sako muku ruwan sama Ka ga a can din ma da fari aka jarrabe su suka yi ta wahala wa yumdidkum idan ya sako muku ruwan saman nan ya samu isasshe yumdidkum bi amwalin zai wadata ku da dukiyoyi dukiyoyin da suke samuwa ta hanyar ruwan sama dinnan shine gonaki amfanin gona wa banina ya azurta ku da 'ya'ya masu albarka wa yaj'al lakum jannatin ya wadata ku da gonaki daban-daban kala-kala masu amfani wa yaj'al lakum anharan sannan ko ya sanya muku koramai da rafuka ana ta noman rani kaga mutane annabi nuhu ma sun shiga tsanani yace to ga dalili kuma su ma an jarrabe su da wannan rashin abinci da rashin shuka da rashin cimaka din mu duba mutane saba laqad kana li saba'in fi maskanihim aya jannatani an yamin wa shimal baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur mutanen saba Allah yace ku duba mazaunin su akwai aya jannatani gonaki ne dama da hagu duk inda ka gani baldatun tayyibatun gari mai kyau mai daɗin rayuwa abinci babu matsala wa rabbun gafur kuma ga ubangiji mai gafara amma fa baddalu da suka canja fa Allah ce sai muka jarrabe su da yunwa da tsanani وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف شنو ولا نبلوكم بشيء من الخوف والجوع دين dukkan الأمة ألا أنا jarraba su da irin wannan kuma Allah yana faɗan sababin ba wai mutum ɗaya shugaba za a haɗu ana zagi ita fitina in ta zo da wanda yake yin ta in masu fitinan masu barnan suka yawa to tana hada hadda mutumin kirki kawai ba zai tsira bane kawai wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa fitina kowace iri ku kiyaye ta in ta zo tana hada hadda mutanen kirki to haka tuba ake a koma ma Allah ba wai za a sa shugaba a yi ta zagin shi a yi ta tsura masa ashar a yi ta zage shi a yi ta kushe shi a yi ta ɓatanci da makamanta alhali ko mutum ya fi shi ta aka wani barnan da yake ya fi na shi shugaban kasan baya ma babu dai wani abin da shi yake da aka sani a tarihi amma wani inda yake kudungune da talaucin nan irin ta ta'asan da yake yi Allah ubangiji ne kawai ya sani to gaskiya a riƙa gyara Allah zai gyara a riƙa gyarawa Allah zai gyara hasibu anfusakum kullu ana cewa ka riƙa zama kana tunanin yadda kake tafiyar da rayuwarka me yasa ka zake samu na ka zake samu na ka zake samu na sai ka ga sakamakon ayyukanka ne fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir Allah ce don ina mayafa da yawa ina kauda kai game da abubuwa da yawa da kuke yi abinda ke samun kuɗin nan cikin abubuwa ɗaruruwa da kuke aikata sakamakon uku ne ko biyar kawai nake saukar muku da wannan abu sauran kuma in kau da kai in ji Allah Allah ubangi ya magance mana abin da ya fi ƙarfin mu Allah ya ce to yawancin ne yasa nake jarraba mutan la'allahum yadhakkar wanda Allah ya so su da rahama sai su gane abin nan fa da yake samun mu gaskiya ba haka kawai bane mu binciki rayuwar mu mu gyara tafiyar da muke kai akwai matsala akwai matsala mu gyara wani sa'i za ka ga mutum zai saɓi Allah to in ka fita wani mugu abu ya same ka sai ka ce tabbas na san dalili sakamakon abin da na yi jiya ne kullum ka rika rifarin ɗin shi zuwa ga waɗansu al'amura da kake aikatawa akwai wani mutum a Saudiya wani malam yana lakiya ba bada misali shi yake yana sai da gold ne gold gwalagwalai haka da warwaro na zinari da makamantansu sai wani mutum ya zo da wata mace ta zo sai ta miƙa <clears throat> hannun shi a hannunta haka irin ya za ta gwada haka ta sa ya ga farin hannu sai ya irin ɗaga mata giran nan sai ta so zai tsumbace ta ci astaghfirullah a'udhu shi ma daga baya da hankalin shi ce a'udhu astakirula astakirula abin nan dan da aka gama harkan kasuwa da makamantansu akwai wani mutum mai kai musu ruwa a gida mai kai musu ruwa to shi kenan da ya shiga ya sanar da matan shi tana kuka yace yaya ya wai wannan mai kawo mana ruwa wai har da ɗaga mun jira haka irin ɗan ƙinna mun idon nan eh, har ya taso wai zai tsumbace ni mai ɗaga ruwa yace ce eh ta sallame shi ce kyale shi wan wan aka yi wan wan ne kawai duro kawai yace a kyale shi zan masa wa'azi kawai ya san abin da ne immediately Allah madaukakin sarki ya maida masa to haka ake son mutum duk abin da ya same ka ka rika bincikan a cikin kwanakin nan baka taba Allah a wani guba? ba kana kana tunawa ya kace wannan shine kawai Allah ya sanya shi ya zamo maka kafara tun yanzu kullum mutum ya rika rifarin abin da yake samu shi ba wai ka dora ma wani ba ba wai ka dora ma wani mutum ba kai ka taba an taba ka amma ta za a ka taba ka ce ba za a taɓa ka ba wannan shi ne fa'iza ja a hasanatu shi fir'auna da mabiyansa idan wato suka samu abu mai kyau bi ma'ana gonakinsu suka yi kyau harkan kasuwanci ya yi kyau arziki ya bunƙasa sai su ce lana hazihi <clears throat> wannan dabarunmu ne da tsayuwan da muka yi wannan daga gare mu ne iyawanmu ne ya sa wannan abun ya samu wa in tusibhum sayyi'atun idan mummunan abu ya same su akasin haka kasuwanci bai yi ba amfanin gona ba yi ba ba a samu ruwa ba wata ja'ifa da bala'i ya same su ya tsayyaru bi Musa sai su yi camfi da annabi Musa ki wannan malamin wannan malamin duk shine ya sabbaba irin wannan kalamansa na zagin alloli na zagin ababen bauta na nuna ce ba za su iya ba to sai su rika rifarin in shi suna danganta shi da annabi Musa wa man ma'ahu da waɗanda suka yi imani da shi mabiyansa duk wannan bala'in waɗancan ne da suka bullo Allah ya ce ala Allah ya maida musu martani kaga an taɓa waliyinsa annabinsa Allah da kansa yake mai da martani yace inna ma ta'iruhum inda Allah eh wannan sakamakon camfin nan da suka yi da ukubar sakamakon camfin nan da azabar sakamakon camfin nan da suka yi yana wajen Allah yana wajen Allah domin Allah yana so duk abin da ya same ka mai kyau da mara kyau kawai ka ka danganta shi ga Allah kawai wannan at yana daga cikin babin aqida shine at-tiratu Shi ne camfi a babun aƙida camfi haramun ne camfi shirka ne menene camfi ne mutum ya alaƙantar da wani abu na alkhairi ko na sharri da Allah ya jarrabe shi da shi ya alaƙantar da shi ya dangana shi ga wani abin halitta wanda ba Allah ba misali mutum ne zai yi tafiya ya yi ko zai yi tafiyar nan kawai sai ya gamu da jaki a kwanci a hanya ko bakin kare sai ya tsaya ya ce sai ya dawo <clears throat> ya ce ya fasa tafiya lafiya ya ce ya san ba alheri kawai tafiya menene ya ce a farkon fitan shi bakin kare ya gamu da shi ko jaki ya san ba alheri sai ya dawo wani kuma da ya fita zai tafiya din sai karo da tattabara farare kawai ga sunan kawai furru suna tashi sai ya ji ya samu wani ƙarfi da confidence a zuciyarsa suka yi motivating nashi akan ya tafi suka ƙarfafa masa gwiwa ya ce kawai da ya je ya samu alheri ya shahaba ai na san tun da na ga tattabarin nan yadda suka tashi inna farare na san akwai sa'a kuma sakamakon ne wannan <clears throat> ko kuma wancan da ya ga bakin jakin ko kuma karan ya gan shi dai sai ya tsaya ya tsaya ce ba komai sai ya tafi dai can sai ya hatsari can da ya je bai samu abun ba ya ce ai dama na sani ni dai kawai na taho ne <clears throat> yaya tunda na ga bakin jakin nan da karin na san ba zai yi ba to kaga ya danganta abinda Allah ya bama wancan sai ya danganta shi da tattabaru tattabaru ba su da iko to shine at-tirat ma an baka abin abinda ya baka karfin gwiwa ka ci gaba da yin abun ko kuma abun da ya discouraging ɗinka ya hana ka ya hana ka yin abun ka janye ka fasa to wannan shine at-tirat duka waɗannan haramun tattabara ba ta da tasirin da za ta baka arziki Allah ne ya baka me yasa ka shiga Allah ba wancan kuma Allah ne bai kaddara maka zaka samu ba ko ya kaddara maka hatsari me yasa baka danganta shiga Allah ka danganta shiga bakin kare ko kuma jaki to shine irin wannan champion ne ba a so irin wannan champion ne ba a so ko mu sai chamfaci wata mata da ya aura champace ta tana da bakin kaf tana da kaza tana da kaza tauraron ta baya yi bai da haske kaza da kaza a rika danganta abu zuwa ga tauraro ta nan aka samu bokanci ya ce yara na din nan bari in ba su kyauta wannan in ba ma wannan wannan kaza in ba in ga waye tauraron sa zai kyau to kaga ai ga tauraro aka dangana irin wannan kananan shirkan mutane ba sa sani suna yi kai wani fa tauraron shi na haskawa tauraron shi na haskawa in mutum in mutum shahararre ne akan barna a ce star tauraro jarimi jarima tauraro wannan an dangana shi ga tauraro tauraron malamin nan na haskawa ka ai malamin nan sa ne ai wannan sa ne a wajen barna ai wannan sa ne a wajen mugunta ai in dai fashi kan wani sa ne in dai karatun qur'ani wani sa ne me ne danganta su zuwa ga tauraro to shine asali inda aka samu bugun taurari din nan ka ce masha Allah tabarakallah to Allah madaukakin sarki ce walakin na aktarahum la ya'lamun mafiya yawancin su kafir ba ba su san cewa alheri daga Allah bane haka nan ma akasin alheri duka daga Allah ne haka nan ma kafirin zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suke cewa إن تصبهم حسنة يقول هذه من هذه من عندنا وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا haka nan ma kafirai da mushrikan zamanin manzo in alheri ya samu su ce daga gare su ne in sharri su ce daga annabi ne Allah ce ka ce musu duka da sharrin da alherin duka daga Allah ne wa nablukum bi sharri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un mun mu muke jarraba ku da alheri da sharri duka yana daga cikin aqida da rukunan imani an tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi kai imani da kaddara alherinsa da sharrinsa duka ka yadda daga Allah ne subhanahu wata'ala wa qalu sai suka ce fir'auna da mabiyansa gaba daya suka ce wa annabi Musa alaihi salam suka ce bari mu gaya maka mahamata ta'tina bihi min ayatin litasharana biha duk iya iyawarka da ƙwarewarka da ƙwaƙule-ƙwaƙulenka na sihiri duk wata abin nan shiddabaru ko wata dabara ko wata alama ta sihiri da za ka mana wai ka ga wai za ka ci nasara a kanmu to ƙarya ne fa ma nahnu laka bi mu'minin ba za mu taɓa yin imani da kai ba duk abin da za ka kawo a nan wai ya ba da mamaki a ɓangaren sihiri irin sihirin nan naka da kai karin jaye waɗancan ka kwace waɗancan eh to duk iya iyawarka da ƙwarewanka babu wani sihirin da zaka ka mana da shi da zai taɓa zukatan mu ya sa mu janye daga aƙidar da muke kai mu biye maka duk yanda iya iyawanka muna nan akan abin da muka yi imani da shi na cewa fir'auna Allah ne na'am me sakamakon haka na'am Allah maɗaukakin sarki ya sakamakon sun nuna matsayansu kenan duk yadda aka yi dai ba za su duk wata aya da za ka kawo mana ka ce daga Allah ne duk wani abin da za ka kawo mana ba za mu taɓa sake aƙidar mu yi imani da kai ba Allah ce fa'arsalna alaihim tufana sai muka jarrabe su da yawan ambaliyar ruwa flood shine at-tufan ambaliya ko ina ya shiga gidaje yau ya shiga gidan wancan yau gidan wancan ya rusa yau ambaliya yau ambaliya muka jarrabe su da wannan wal jarada muka jarrabe su da mm, fari fari waɗansu akwai waɗansu irin fari masu cin hatsi ana kiransu locust za ka gansu gari guda ma malam sun zo sun jira a gona in suka tashi ma malam sai ka ga duk sun kwashe ƙwayan gonakin nan in dawa ce sun gama da ita to irin su duk wani abun da suka shuka ma malam waɗannan fari sai su zo su cinye shi gaba ɗaya gona kawai sai a samu sai dai kara a tsaye kawai da sankon abun amma babu ƴaƴan duk sun tsince wal kummala muka jarabe su da ƙwarƙwata ƙwarƙwata waɗansu malaman tafsir suka ce ƙwarƙwatan shanu ƙwarƙwatan dabbobi ƙwarƙwatan abun nan bishe a wani abun da za ka ga a shuka ma ka gan su fari haka sun manne a cikin shuka farare haka to duk waɗannan ƙwarƙwatan shuka ne ka ga sun kashe shukan wannan kuma ƙwarƙwatan ga sun tsotse jinin dabbobi ƙwarƙwata in ta yawa a jikin dabba ita ma sai an ɗan mata feshi haka a mata wata allura haka duk masu kiwo sun san ana bin shanu haka a tsince abun nan kaska nan su ne kwarkwata kaga sun manne a ido sun tsotse gini, sun manne cikin gashin kaga dabba ta lalace ta fita haicinta gaba ɗaya kaga kawai tana cin abinci kaman bata ce su ɗin makwarkwata cizo ko ina ma mala Allah ce na sako musu ga dabbobi ga shuka da abin nan akwai ni dankalin bature ma bakin mutum ɗin nan dankalin bakin mutum akwai ne abin da ake kira malam fari dan wanda suke noman dankali sun san shi ka ga wani dan abin nan ne yan kwari ne kanana farare sun manne daidai kan inda yake tsiro ina sai kaga dankali ya mutu haka za ka san muka jarrabe su da wannan wadda fadi'a muka jarrabe su da wato kwadi kwado a ko ina kwadi a ko ina cikin abinci cikin abin nan aka ce kwadin ma na bala'i ne za su ci abincin mutum ya same su sun sha ruwa cikin randa ne cikin abin da aka ce har ma abinci in aka tsora su yi tsalle su shanye miya ba sa konewa na bala'i ne dama na bala'i aka jarrabe su da wannan mamalan yanzu don girman Allah ko anguwa ko ƙasa Allah jarrabe ta da sauro bai isa bala'i ba sauro dai ka fesa magani ka fesa ba sa yi ka fesa iyali ta ta rantsaya ta fesa ka ce bata fesa ba kamar kama ta sai wani hayaki ina sauro ga suna hmm? dan Allah Allah jarrabi al'umma da ɗeraye ma kawai da Allah ba su ishi mutum ba aka jarrabe su da wannan waddama Allah ya ce na jarrabe su da jini jinin nan dai malamai su yi ta bayani akai aka ce hawan jini ciwon jini irin na ebola wani irin ciwo ga mutu yana aman jini yana fitsarin jini haka wani irin cutan da zaka ga da ya tsuguna fitsari ne da ya tsuguna bayan gida sai ga kawai atini jini kawai yake zubarwa ko kuma jinin aka ce hatta ruwan shan su kawai da sun ɗiba za su sha sai ya canja ya koma jini kawai kana jin kishi ka ɗebo ruwa ga shi kana ganin shi kalau ka ɗebo shi a kofi kana matsawa da shi baki ka kwankwada sai Allah ya na nashi sai ya canja shi ya koma jini komai babu daɗi to kai Allah ya ce ayatin ayoyi dai nake turo musu ɗaya bayan ɗaya mu fassalatin daki daki daki mu jarrabe su da wannan sai su zo su rantsewa annabi Musa sai don Allah mun gano kuskuren mu wallahi ka roki Allah ya janye in ya janye in Allah da mun mika wuya kuma za mu sake banu Isra'ila din nan da ka zo neman a sake su da an janye sai su koma gidan jiya sai a jarrabe su da wani abu na gaba daga nan kullum in an jarrabe su sai su je su roki Annabi Musa a janye za su yi imani in an janye sai su ki yin imani Allah ce fastakbaru kusan wannan ne na kusan ƙarshe a jarabawan fastakbaru sai suka aka suka nuna girman kai dai suka cije suka doge dai akan kafurci. wa kanu qauman mujrimin suka zamanto mutane ne mabarnata masu kafurci ma mala walamma waqa alaihim rijizu yayin da tsawa tsawa ta girgizan ƙasa ta fara kama su gidaje na rurrushewa ana ɗan girgizan ƙasa haka nan earthquake haka kaɗan kaɗan nan ayi nan girgizan ƙasa can ayi can ayi can ayi kai sai suka garzayo kalu sai suka ce ya Musa ya kai Musa ud'u lana rabbaka ka roƙan mana ubangijinka bima ahida indak da duk waɗansu hanyoyin da Allah ya maka alkawarin in ka roƙe shi da su zai yana amsa maka duk abin da ka san in ka faɗa wa Allah yana amsa maka to ka roƙe shi da wannan mun maka alkawari la in ka shafta annan rijiza idan ka ɗauke mana aka janye wannan girgizan ƙasan da aka fara yi la nu'minanna laka wallahi tallahi billahi Lazi, la ilaha illa huwa za mu imani da kai mu duba la nu'minanna dinnan lamu lamul qasami rantsuwa ne sannan ga nunu tauhid a saqila la nu'minanna laka za mu yi imani da abin da ka zo da shi duk wata hanyar da ka san Allah ya maka alkawari in ka kira shi da wannan sunan ko kai wannan abun Allah yana amsa addukan ka kai tsaye to wannan abun muke so ka yi amfani da shi a yi sauri cikin gaggawa ka roƙe shi ya janye mana wannan bala'i sannan abu na biyu bayan mun imani da kai din wala nursilanna wallahi tallahi billahi lazi ku duba rantsuwa irin na ba yahude ma mal ku duba mutanen nan la nursilanna ma'aka bani isra'il za mu sake waɗannan banu isra'ila da Allah ya turo ka tun farko ya ce mu sake su mu rabu da su wallahi za mu sake su wallahi tallahi alquran kuwa ina fata an gace ko Allah ya ce falamma kashafna anhumur rijza yayin da Allah fa ya san ba za su yi ba ba za su yi ba ya halice su ya san zukatansu amma don Allah ya nuna dai cewa su ba masu cika alkawari ba ne Allah shi yana cika alkawari amma su ba sa cikawa falamma kashafna anhum rijza yayin da muka ɗauke wannan girgizan ƙasar muka yaye musu waɗancan abubuwan duka ila ajalin hum balighuhu zuwa ga lokacin da suka ɗiba wa kansu a janye nan da sati kaza nan da wata ɗaya kai a bamu wata ɗaya kawai su suka ɗiba wa kansu time lokaci in aka janye nan zuwa rana kaza mun yi imani kuma mun miƙa banu isra'il Allah ce yanda muka janye abun zuwa ga lokacin da su suka ɗiba wa kansu da kansu idahum yankufun da lokacin yanzu sai suka saba alkawari in ji Allah suka warware wancan rantsuwan ku duba irin rantsuwa da suka mai girman gaske Allah ce suka karya suka saba alkawari suka warware wannan rantsuwan kawai me ya biyo baya yanzu finally Allah ya ce daga ƙarshe dai min minhum sai muka saukar musu da azabar mu ta wace hanya fa hum sai muka nutsar da su fil yammi a cikin teku shi kenan ka gama shi ne tekun nil baharun nil muka halaka su a ciki me dalili ya Allah bi annahum kazzabu bi ayatina yanzu sun karyata ayoyinmu suna wasa da ayoyinmu suna ƙaryata ayoyinmu a turo musu wannan su a turo musu wannan su ƙaryata su yi alƙawari su saba sakamakon haka Allah ce muka gama da shi. wa kanu an ha gafilin sannan kuma suka yi kaman ba su ga ayoyinmu ba suka ci gaba da sharholiyansu da barnansu da fasadinsu da kafurcinsu a doron ƙasa kawai kaman ma babu wata aya da aka saukar musu sannan wa aurasna alqauman ladina kanu yustad'afun muka gadarwa waɗannan ƴan tsirarun mutanen da da su ake tattacewa ake wulaƙantawa ake kaskantawa muka gadar musu da mashariƙal ardi wa magharibaha muka gadar musu ƙasar gaba ɗayanta kudu da yamma gabas da arewa gaba ɗaya muka danka su ne yanzu muka ba su mulkin ƙasar kuma allati barakna fiha wanda muka mata albarka garin misra gari ne mai albarka akwai shuke-shuke akwai abubuwa akwai koguna akwai tasunan dai kasa mai albarka wa tammat kalimatu rabbikal husna wato Allah ya cikita ni'imarsa da kalmarsa da ihsanin da da ya yi cewa lallai ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب يجعل له من امره يسرا كذا كذا alkawarin Allah sai ya cikita wa mutanen nan alkawarinsa na kyakkyawan sakamakon da dace zai saka musu Allah ya cikita musu suwa su banu Isra'il me ya haifar musu wannan bima sabaru Allah ce haƙuri kawai Haƙurin nan da annabi Musa ya ce su yi shi suka riƙe, shi suka runguma har Allah ya kawo musu irin wannan nasara shi kuma maƙiyin su fa wadammarna ma kana yasna'u fir'aunu muka rugurguza gaba ɗaya abinda fir'auna da yake eh gine gine manya-manya da da ake manya-manyan gidaje manya-manyan abubuwa da da duk yake gina Allah ce muka rugurguza su muka yi demolition nasu sannan wa makano ya arishun da irin yan shukan nan mara jijiya mai yaɗo ɗin nan wanda da can muka karanta su a cikin menene a cikin suratul an'am huwa sha a jannatin ma'arushatin wa ghaira ma'arushatin Allah shi ya tsirar da gonaki wanda suke da menene shuka wanda ba su da jijiya ba su da itace haka wanda suke yaɗo ɗin nan kaga irin su abin nan eh, su kankana akwai ma a gida wanda ake shuka sai a sanya masa itace haka kamar yan rumfa irin su apple waɗansu su abubuwa na tura ɗin nan kaga suna yaɗo suna bazama a gida nan su cucumber su abubuwa duka Allah ya ce shi ma muka gama da shi duk shuke shuke fir'auna muka gama da su su ma da manya-manyan gine-gine da da yake yi da abubuwa da da yake jijjinawa muka gama da su yan gonakinsu na apple na yan yabanya wanda ake ci ana jin daɗi na apple na kaza Allah ce duk muka gama da su muka share su inji Allah su kuma waɗancan yanzu fa me muka musu الطاغوت إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين نعم Allah ce wa na bi bani Isra'ila al-bahra muka tsallakar da banu Isra'ila tekun Nilu dinnan lokacin da Fir'auna ya biyo su zai musu ta'addanci an san kisan a waɗansu sura ko ba haka ba na'am dan Fir'auna ya fito ne da jama'arsa da sojojinsa da rundunarsa da ya ji Annabi Musa ya fita da banu Isra'il suka biyo su a guje suna tafiya hega kogi ga teku a gabansu kogin Nilu gaba mutuwa bayan mutuwa ga fir'auna a ta baya ga kuma kogi a gaba mutanen nan banu isa suka ce ya musa inna la mudrakum kawai namu an gama kawai an gama fir'auna ya riske mu yace kalla inna ma iya rabbi sayahdin ba zai taba yaba lalle ubangiji na yana tare da mu kuma zai sama mana mafita shine Allah ya masa wahayi ya bigi tekun da wannan sandan nasa ya tsallake suna cin gaban fir'auna ya zo da jama'arsa suka samu tekun a daddare sai da suka shiga suka je tsakiya ya teku ya haɗe aka hallakar da su waɗansan suna wancan gabar suna kallo da idonsu shi ne Allah ce muka tsallakar da banu Isra'ila albahara teku fa'atau ala qaumin sai a cikin tafiyansu bayan an gama da fir'auna su an kwana biyu suna cikin sahara Allah yana saukar musu da amanna wasalwa ya yana musu inuwa bilgamami da giragizai yana in ruwa suka bukata annabi Musa ya bigi dutse fanfajarat minhu ta asharata aina suka yi tasha duk wata gata da Allah suke so Allah ya musu ana nan ana nan cikin tafiyan su din nan sai suka haɗu da waɗansu mutane kuma ku ji fi sabilillahi fa ataw ala qaumin ya'kufuna ala asnamin lahum suka tarar da waɗansu mutane suna bautatawa gumakansu suna ta bautatawa gumaka qalu sai suka ce ya Musa ya ya Musa ij'al lana ilahan mu ma da Allah tsera mana Allah mana kama lahum aliha irin na waɗannan mutane yanzu mutane suka kubuta fa daga azabar azzalimin mutum Allah ya kubutar da su ya halakar da su amma wai cikin yan mintuna har sun manta kama irin mantuwan da muke yanzu yanzu ake yanka mutane jiya jiya ake halaka mutane jiya jiya ake rusa garuruwan al'umman musulmi jiya jiya aka kaurar da dukkan al'umma jiya jiya din na aka kashe mazaje aka bar mata ga sunan da marayu da mata dubbai suna nan a jibje jiya jiya din wai amma cikin yan kwanaki kaɗan da Allah ya ɗauke wannan abun ya magance shi wai har mutumin arewa ya manta hmm? yanzu ba wanda aka sa a gaba ake zagi sai shugaban wanda Allah maɗaukakin sarki yakan kaɓar da wata fitina ya tunkuɗe wata fitina ta dalilin mutum ɗaya ta dalilin mutum ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallam yace wallahi gushewar duniyan nan da hautsinewarta da abin da ke cikinta wallahi shine mafi sauki akan a rasa ran mumini ɗaya ran mumini ɗaya kawai idan aka kashe to duniyar nan tana dab da ta halaka ta hausu ne ta juya gaba ɗaya ko ina ya rugurguje a yi alkiyama yau saboda gira gira da kishi da Allah yake da shi na an taɓa ran mumini ran mumune na ake zubarwa ake kashewa Allah na tuba duk garuruwan mu inda muke a walwala an zagaye mu da durom an cika da ƙasa baka isa ka motsa nan da nan ba yara da ƙyar ka kai su makaranta da ƙyar ka ɗauko su iyaye marar lafiya mai ciki sai ta sauka ta taka nan da zariya ma ne zuwa nan da zariya shinge nawa za ka samu yaki aka aka ci mu da yaki ina dukkanin in ka ga walwala sai ka je kudu kowannen da aka ɗauki domin mun kai matsayin da a lokacin mu a mu da muka yi don nayi imani da Allah mu yi alƙunuti na wata uku cikakku kuma a salloli in nan biyar alƙunuti muke abinda muke roƙon Allah ya Allah mu a bar mu da ranmu matsayin da muka kai kenan ba wai lantarki bane ya dame mu ko ɗauke wuta a'a ba wai hanya bane ya dame mu ba wai ruwan famfo bane ya dame mu mu a bari a bari a bar mu da ranmu kawai mu ma yi dabara dole mun sha ruwan famfo to mun kai wannan matsayin da mu fa ba ma mabukatan su a bar mu da mu kawai abinda muka yi ta roƙon Allah subhanahu wataala wallahi talla da yanzu taron nan muna cikin tashin hankali mu yi waɗansu shekarun da ba ma tahajjudi mu yi waɗansu shekarun da ma tarawihi ma ba a yi mu yi waɗansu shekaru da ma sallan juma'a ma kai bari in yi a gida to amma ba wanda aka sa a gaba yanzu da batanci da zagi irin wannan bawan Allah wallahi azim wai yan kudu suna zagin shi sun sun sun sun sun sun sun sun bijire masa sai dumping ɗinsa mu yan anshin lalan an san shatan yan kudu ne mu yan yan eh, su ne jagororin mu ne harkan su daban namu daban dama sun rantse in ba su ci ba sai Najeriya ta kone akwai wanda suka yi alwashin haka muna ji muna gani a rayuwarmu sun rantse saboda haka mu ba ɗan an san shatan ƴan kudu ba ne, in sun yi abu mu yi in sun in yi abu mu bi su kawai harkan su daban lakum amalukum wa lana amaluna to saboda haka muna gode wa Allah akan wannan ma kawai wallahi tallahi zubar da jinin mumunai da yara eh, yanzu marayun da aka zubar da su masu zaje su je su ɗauke su su rike su mana su je su dauke suna nan sun kai dubu dari da hamsin a maiduguri da su yobe da su abin nan waye ya ɗauke su yanzu ya ɗauke su su masu ihun zagi shi ɗin waɗansu da suke can ɗin maza da matan da suke can da yaransu da sun fi su wadata ba su isa ma su gansu ba amma rayuwar ce ta kawo su yau a kwanciya akan leda to haka kullum in Allah maka ni'ima ka gode masa ba wai tumbi kawai ka zo rayuwa don ka cika tumbi da abinci ba shine shine kawai an maka wani abu a barka da imani a barka da imani wallahi tallahi shine yawa Allah ubangi ya kara magance mana abin da ya fi Allah ubangi ya ba ma wannan shugaban lafiya Allah ba ma shugabannin da Allah ya ba mu lafiya Allah ubangiji ya ba shi ikon aiwatar da manufofi na alkhairi shi Allah ta addu'a din nan mai taba zuciyar mutum ne duk wani abun da yake kawo masa tardakin ayi addu'a ba zai kauce ba ne sai kauce mu gode wa Allah mu ta addu'a isbiru wasta'inu bis sabri ayi hakuri ayi ta addu'a ayi ta hakuri gashi komai ya da hannun banu Isra'ila din Allah ubangiji ya sa mu dace insha Allah tabaraka ta'ala zamu eh, tashi akan wannan sura wajawazna bi bani Isra'ila al-bahra din insha Allah da fata Allah ubangiji ya mana muwafaka ya sa mu dace alaikum salam sallan jana'iza to sallan jana'iza ita ce sallan gawa kabbara hudu ake yi akwai waɗansu riwayoyi da ake yi har biyar kabbara ta farko abinda ake yi sallan dai babu ruku'i babu sujada babu ruku'i babu sujada a idan mace ake wa sallan shi liman yana tsaya yana tsayar raba mace tsakiya ne ya tsaya daidai tsakiyarsa in namiji ne yakan tsaya daidai kansa da kirjinsa daidai kirjinsa kabbarori hudu ake yi idan aka yi kabbara ta farko a karanta fatiha kabbara ta biyu a karanta salatin ibrahimiyya salatin annabi sallallahu alaihi wasallam kabbara ta uku sai a karanta addu'o'i sosai na neman yafiya da gafara da rahama da kariya daga sharri da azaba da fushin Allah da azaban kabari ga mamaci a kyautata addu'o'i dai matuƙa bayan kabbara ta hudu sai a yi shiru kaɗan sai a yi sallama ta hannun a hannun dama sallama guda ɗaya ana a waɗansu masu suka ce bayan kabbara ta ta hudun ma ana ƙara addu'o'i wadansu suna yi har bakwai amma wannan shine mashhur wanda ya fi shahara shikenan idan aka sallame sallama ɗaya ta hannun dama shikenan ayi mamama shi sallah ta roƙo Allah ubangiji ya kyautata ƙarshen mu ya gafarta mu mace mai tasaba ba za ta je haji ba amma in tana hajin labarin mutuwa ya zo mata tana hajin shi a mijinta ya mutu a nan to dama ta fara aikin hajin tana can sai ta ci gaba da aikin hajinta amma idan tana gida nan mijinta ya mutu kafin a tafi ata gidan mijinta ne hatta gidan waɗansu ba a yadda ta je ta kwana a can ba za ta kwana a gidan mijinta da ya rasu idan babu wani hatsari ko za a zo a mata ta'addanci a gidan don an ga ita ɗaya ne to tana iya zuwa gidan su ƴan uwan mijin ƴan uwan mijin za ta je ta kwana a can wannan shine za ta kiyaye ado da dukkan wani abu na kwalliya da makamantansu za ta kiyaye su da sa kaya masu tsada da su lalle da su kitso mai kyau da kaya masu kyau masu tsada da turare da menene da dai waɗanda duk za ta kiyaye su sannan kuma ba za ta je wani waje ta kwana ba sai dai idan laluran asibiti ne jinya ne ya kama ta aka kwantar da ita asibiti saboda jinya to wannan wata lalura ce da tafi karfi